Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na biyu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. A kashin da ya gabata mun ciyar da biyu daga cikin matasanmu wato Bilki da Jamilu suka yi kacibis da wani laifi da ake aikatawa inda aka samu wani mutum ake ta jibga kuma ana masa barazana da rayuwarsa amma kuma sai suka tsere ba tare da sun tsaya sun ga abin da ya faru ba ga shi wannan mutumin da ake wa duka wannan abin ya faru ne a kusa da wani wajen da ake bikin azahar sashin gina wata sabuwar cibiyar matasa a garin dutsen langa daga baya wani mutumin da ba a fayyace ba ya kira 'yan sanda a waya yana shaida musu cewar mutumin da aka daka ya samu muggan raunuka an dai kai wannan mutum asibiti washe gari sai speto maryam da abokin aikinta speto hashimu suka bayyana a wurin da abin ya faru yanzu dai ku gyara zama don ku kasance tare da mu a cikin wannan kashin mai taken tashin hankali ya karu a dutsen langa yau wa hashimu ya zuwa yanzu mai muka samu to bari mu bi ta a takaice wani ya kira mu inda muka samu mutumin da aka yi wa duka a bayan ofishin magajin gari yanzu haka kuma yana asibiti amma ba a cikin hayyacinsa ba saboda yana cikin mawuyacin hali don haka ba za mu samu damar magana da shi ba a yanzu dai ba za mu iya fayyace wanda ya aikata wannan abu ba haka ne da yake kuma mutane da yawa sun zo wannan bikin daga makauta garuruwa da yawa kin ga waɗanda za mu zarga suna da yawa kenan babu da yawa ta shaida kwakwara a wurin da aka aikata laifin amma kuma duba ka ga wurin kusa ne da inda aka yi bikin azahar sashin ko ma wane ne ya aikata wannan abu lallai ɗan kasada ne hakika musamman ma kuma da yake mutumin da aka doka sananne ne a yankin musa babuji shine dan kwangilar da yake gina cibiyar matasan tunanin da nake shine ko musa ya yi rigima ne da wani wanda ya sani ma'ana ya riga ya yi ƙaurin suna domin kuwa an ce ya ɓaci da cin hanci da rashawa wataƙila harkar rashawar tasa ce aka samu ɓacin rana wani ya zo ɗaukar fansa wataƙila kam ni ba ban ɗauki abin kamar fashi ko faɗa haka kawai ba domin kuwa wurin fayo yake kuma abin ya faru ne da rana tsaka allah ya sa malam musa ya dawo cikin hayyacinsa ba daɗewa ba yadda za mu samu damar yi masa magana ko za mu samu bakin zaren haka ne sai dai kuma kafin hakan ya faru yanzu makamar da muke da ita kawai ita ce ta kiran nan da wani ya yi mana a waya akwai bukatar mu bi sawun kiran mu san wane ne mutumin da ya kira mu ya faɗa mana inda za mu ga wanda aka ciwa zarafin a daren jiya ɗan tsaya hashimu bari na amsa wannan wayar ba komai speto maryam ke magana halo da wa nake magana to ayya yaushe hakan ta faru to shi kenan ga munan zuwa lafiya dai ko na kin damu malam musa ne ya rasu ɗazu kamar minti ashirin da suka wuce allah sarki allah ji ƙanshi. Wata yanzu kes ɗin da ke hannu mu kenan ya dawo na kisan kai? Zo mu nufi asibitin. Daga baya ma dawo nan inda aka aikata laifin mu ci gaba da tattaunawa. Kuma yana da kyau mu sanar da shugaban mu canjin da aka samu a cikin lamarin. Zan kira shi idan mun fara tafiya. Kar ki damu mu je kawai. Gaskiya Jamilu, na ji daɗi da babarka ta rufe shagon intanet ɗinta yau. kaga da yake gamu nan mu biyu sai mu yi zancen mu a keɓe haka ne fabilke ni ma baba ta yau ba za ta je aiki ba saboda su ma nas nas ɗin asibitin sun shiga cikin yajin aikin amma ba na jin za ta je wajen zanga-zangar da ake yi lalle abubuwa sun yi tsamari ko ka ji wani abu daga faruk ƙwarai kuwa ya ce min yana kan hanya madalla kaga kuwa Jamilu na kasa daina juyayin abin da ya samu mutumin nan fajiya baka ganin ya kamata mu je wajen 'yan sanda? Ke? Mu ce musu mai bulki? Za mu iya faɗa musu abin da muka ji. To, to shi kenan, na ji. Kaddara a ce na ɗauki wannan shawarar taki. Faɗa min abin da kika ji. Musu na ji ana yi. Musu a kan me? Ban sani ba. To. Ah, Jamilu, buɗe mu. Ah, Faruk, shigo ƙofar a buɗe take. Kai gayu, na samo labari ɗumi-ɗuminsa. Labari kuma Faruk? Eh, maganar mutum nan ne da aka samu a bayan ofishin magajin gari jiya kun san fa 'yan sanda ɓoye sunansa suke ta yi to sun gano kowa ne ne shi dan mm, gidan nan ne da ke aikin cibiyar matasa musa babu ji kenan wato dama shine muka ji jiya ana yi masa barazana sannan kuma ana dukansa kin gabilki mun dai ji wani abu amma fa mun komai ba kuma ma abin da muka ji ai ba shi da wani muhimmanci tunda ba mu gane su waye suke yin maganar ba ni dai ban gane ba gaskiya wai don allah ba za ku tsaya ku ji ba hmm, akwai sauran labarin to dai ya mutu yau da safe <gasps> san ba za ta yi ba ikon allah to yanzu me abin yi dama yanzu nake kokarin shawo kan jamilu cewa mu tafi wajen yan sanda shiken kar dai mu maka makaɗi da rawa ba wanda zai je wajen wasu yan sanda saboda me idan muka ce mun ji wani abu to fa mun zama shaida kenan Ba aikin mu bane mu faɗa wa 'yan sanda abin da muka sani? Ki dalla. A'a, a'a, haba. wanda abinki, bilki. Ji ke 'yan sanda za su karɓi abin da kika faɗa musu ne haka siddan. Su bar ki tafi. Hmm. Ba ki san abin ya zama kisan kai bane yanzu. Kar ku zama marasa da azanci mana. Suna yi tsare ku a matsayin da suke zargi. Domin su ma karan yanzu ba su samu wanda ya laifin ba. Amma kuma ai ba za mu zauna haka ba mai komai ba. Ni dai hankali na ba zai kwanta ba. To me ya kamata mu yi? Hmm. dai dai muna so mu taimaka sai dai mu ma mu yi binciken da kashin kanmu ko me kake nufi faruk hmm, a hankali za mu fara da yar shirin take hannunmu daga nan mu gana za ta kai mu ina ganin bai kamata mu ce da yan sanda komai ba har sai mun samu wani kwakwaran abu kowa ya amince eh ni kan na amince kai fa jamilu eh, eh, ni ba da ta cewa duk abin da kuka ce hmm, shikenan mu je mu kalli zanga-zangar da yan kwadago suke waje A'a, ni ina nan, ku dai ku je. Ku fito jama'a! Mu Ku fito jama'a! Mu Ku fito jama'a! Hakkin kanmu! Muke bukata! Hakkin kanmu! Muke bukata! Sai an biya mu! Albashinmu! Sai an biya mu! Albashinmu! Ku fito jama'a! Mu nemi Gashar mun zo bulki. mu tsaya can bai kamata mu shiga su ba lalle faruk kai ma dai kamar jamilin kake amma mu tsaya daga baya zai fi mana duk da haka mu zanga-zangar muke yi ya ku yan uwana ma'aikata mun tare nan gaban ofishin magajin gari ne domin mu nuna bacin ranmu akan yadda abubuwa suke tafiya ya yan uwana hukumar da muka yi imani za ce mana gata bai kamata ta cuce mu ba sai dai kuma masu magana suna cewa karfe baya amo shi kadai mu dai abin da muka sani shine gwamnatin jiha tana aikowa da karamar hukuma kudaden ta kamar yadda ta saba to amma yau wata uku ba a biya mu albashin mu ba ko ba haka bane jama'a to tambayar ma'anan ita ce eh. ina waɗannan kuɗaɗen suka shiga. To don kada mu yi saurin yanke hukunci, kuma don mu yi wa magajin gari adalci, muna gayyatar magajin gari da ya fito yi mana jawabi. Mai girma magajin gari, ka fito nan waje ka faɗa mana abin da ya faru, mm. domin mu san matakin da za mu ɗauka gaba ɗaya. Faru kana ganin kuwa magajin gari zai fito? Anya mako yana cikin ofishinsa? bari mu tsaya mu gani idan yana ciki to ba shi da zaɓi sai ya fito idan ba haka ba komai zai iya kazanta faru kana ganin zanga-zanga nan zai iya kazanta a'a ma'aikata ba sa tada fitina amma kai ku tsaya menene haka wani ne ne yake faruwa faru ni ba sani ba kamar wadansu ne nace gani suna tayar da fitina shi can ma suna fasa kulabe mu bar na babilki ba tafi kawai gaskiya kan gara wajen nan kai mutanen dutsen langa kar ku mai da musa karkaru gwamnati ta ba da kuɗi da a gina cibiyoyin matasa guda biyu a garuruwan nan guda biyu da dutsen langa da kuma mangwarori to don haka duk kun kun kwashe kuɗin kuku kadai don haka ba za mu yadda da wannan lamarin ba kai kai kai mu je a kona komai je a da mai Da wannan hatsaniya da ake ciki muka kawo ƙarshen kashin wasan namu na yau. Ga dukkan alamu dai magajin garin dutsen langa ya sha tafi karfinsa Ma'aikatan yankinsa suna yajin aiki kuma sun fito zanga-zanga yanzu kuma ga wani tashin hankali nan ya taso daga matasan garin mangwarori da ke makwabtaka da su. To ko akwai ƙashin gaskiya a zargin da suke yi? Can kuma spetocin 'yan sanda Maryam da Hashimu suna can suna binciken kes ɗin kisan kai. su kuma bilki da faruk da jamilu suna can suna nasa binciken ko za su cimma wani abu sai ku kasance da mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya kafin nan kuna iya ziyartar mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka kazalika dandalinmu na sada zumunta na buɗe domin muhawara da ku kafin nan ku kasance lafiya.